Assalamu alaikum warahmatullah um, ina fatan muna lafiya kuma yau ina son in yi magana akan ɗan madara kamar yadda kowa ya sani mun san wajen shekara ɗaya zuwa biyu haka kenan a tiktok duk kowa yawanci ya san abin da yake faruwa da ɗan madara har zuwa lokacin da ya tafi saudiya kuma har zuwa lokacin da ɗawainiyar da salma inda bawa ta yi masa um, mutane da yawa naga suna ta shi wa salma albarka ana ta mata addu'o'i domin kuwa ko makaho ne ya ga abin da ta yi ya san cewa ta yi abin da ya kamata to amma kuma yau sai na yi mamaki da na ga wani bidiyo na wata ummu sabirin foundation na ci tana cewa wai da ya je saudiya ya biye wa ana ganin sa da mata kuma sannan sai ta yi tunanin cewa ko an taimake shi kuma sannan suka zo yanzu suna neman taimako wai akan a hada wa ɗan madara jari kuma sannan a neman masa matar aure umu sabirin ban san ki ba ban kuma san irin kokarin da kika yi ma dan madara ba saboda haka ba zan iya karar da komai ba amma kam na salma in bawa na sani kuma tunda na sani na san irin kokarin da ta yi to sai in ga kamar bai kamata a ce an biya ta ta haka ba gaskiya salma ta yi wa dan madara kokari sosai ni salma ta kira ni mun kuma daɗe mun kai wajen sati biyu muna magana tun kafin dan madara ya dawo daga saudiya mun kai wajen two weeks muna magana wallahi sai da ta tashe ni musamman ta ce dan allah in je kano saboda tana sa a ɗauki dan madara a kai shi asibiti Commitment ne suka yi min yawa har shi yasa ban je ba muka saka sharfaddin a cikin magana kuma dukan mu uku muka zo muka yi concluding cewa abinda za a yi wa dan madara a taimake shi a duniyan nan shine a kai shi rehab domin ko yanzu dan madara baya cikin cikakken hankalinsa wallahi duk kudin da aka tara mishi sai ya narkar da su sai ya narkar da su saboda ba ta kudin yake yi ba ba ta kudin yake ba abin da yake bukata ba kenan duk wanda yake cikin ibtila'in shaye-shaye wallahi da first da ya kamata a fare mishi shine a neman masa lafiya kuma wannan rehabilitation din nan shine first step din da za a yi cikin. kuma kokarin da Salma take yi kenan duk wanda ka ɗauki yarka ka ba wa ɗan madara na tabbatar ummu sabirin da yadda kike son dan madara wallahi ba za ki iya daukan yakki ki bashi ya aura ba saboda kin san yanayin da yake ciki to kuma ni ma ba zan iya daukar yata in ba wa dan madara ya aura ba to kin ga abin da ya kamata kuwa shine abin da ya fara zama wajibin gare mu mu yi wa dan madara to shine mu kai shi asibiti a kai shi rehabilitative center shine babban gatan da za a yi wa dan madara wallahi duk wanda yake yi wa dan madara contribution to contribution din kai shi rehab ne ba contribution wai a tara masa yi sana'a ba ba inda sana'arsa za ta je saboda hankalinsa ba daidai ba kwakwalwarsa ba daidai ba kuma sannan a ce wai an ɗauki ya wai an aura masa waye zai ɗauki asa ya ba wa ɗan madara shi da kansa lafiyarsa ba daidai take ba ni dai tunani na kenan kuma ya kamata a ce mutane kada mu yi butulci wala abin da Salma ta yi wa ɗan madara ko ɗan gidansu ne iyakar abin da za ta iya masa kenan dan ni na daɗe da sanin Salma amma abin da yasa na yi respecting ɗinta a duniyar nan to wallahi shine abin da ta yi wa dan madara saboda ba kowa ne zai iya ba ba kowa ne zai iya ba so ni dai shawara ta kenan um, kuma ina fatan cewa mutane za su fahimce ni ke kanki ummu sabirin ina fatan cewa za ki fahimce ni ubangiji allah ya sa mu dace allah kuma ya kawo mana mafita akan al'amuran mu na gode